إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. da farko dai muna farawa da ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka ta'ala wanda ya faɗa rayuwarmu ta kawo wannan rana ta lahadi yau ita ce ashirin da bakwai ga watan shida watan jimadar akira hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya yau ita ce ranar ashirin da uku ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin Allah tabaraka wa ta'ala cikin su da amincewarsa ya ƙara haɗa fiskokinmu a wannan masallaci mai albarka da ke nan unguwar zonto a nan babban birnin tarayya Abuja domin ci gaba da karatun wannan littafi na a tarbiyatu alaman haji ahalin sunnati wal jama'a idan yan uwa ba amince ba wannan shi darasi na darasi na 85 a cikin wannan littafi wanda a cikin gaɓoɓe na tarbiyya da malam ya bayani kaɓa ta farko ita ce tarbiyya ta imani wato tarbiyya ta aƙida, a tarbiyatul aqaidi malam ya mana bayanin yadda ake tarbiyya aqida ta zauna daram aqidan musulmi ta samu ainihin kafuwa nan malam ya biya da yi mana bayani akan at-tarbiyatul fikriya yadda za a tarbiyanci tunanin yaro musamman matashi daga tunanin da ba shi bane zuwa ga tunanin da ya dace da yadda za a gyara kwakwalwarsa sai gaba ta gaba Malam yake mana bayani akan at-tarbiyatul imaniyya yadda ake renon imani ya tashi daga wani mataki na ƙasa ya tafi mataki na sama domin samun ci gaban imani to a karkashin wannan malam ya mana bayanai kaman gaba hudu baya ko daga cikin gaɓoɓin da malam ya mana bayani ya yi mana bayani akan abubuwan da imani yake karuwa da shi yake samun ci gaba na farko shine zurfafa sanin Allah sanin Allah mutum ya zurfafa sanin Allah idan mutum yana gurgurdan yadda kake kokarin sanin Allah gurgurdan yadda imanin bawa yake karuwa abu na biyu tadabburi na alkur'ani lura da sakon alkur'ani da yake dauke da shi wannan daga cikin abin da yake ainihin ƙara imani gaba ta uku da muka karanta wato shine sanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar sanin sunnoninsa wannan yana cikin abubuwan da ke ƙara imani gaba ta hudu malam yake cewa karatu na kyawawan ɗabi'u ko manufofi na musulunci yana cikin abin da yake daga imanin bawa to yau za mu tashi gaba ta biyar ne wa mimma yatarabba bihi al-imanu fi qulubi shabab daga cikin abin da imani yake wato ake renon imani da shi a zukatan matasa a tafakkur fi makhlukatin lahi azza wa jal yin tunani dangane da halittun Allah mai girma da ɗaukaka a zauna mutum ya zauna daram don ya yi tunani a kan halittun Allah kuma kowace halitta ce daga ciki duk wata halitta Allah da ka ɗauko kai zaune kana tunani akan wannan halittar to zai kai ka zuwa ga girman mai halittar ana ganewa zai kai ka zuwa ga girman mai halittar idan ko abin ya kai ka zuwa ga sanin girman mai wannan halitta ƙarshen abin inda zai kai ka shine ƙarin imani to dama wannan shine mai shi shine asalin manufa ne Allah ta'ala yake cewa inna fi khalqis samawati wal ardi lallai idan mutum ya yi dubi zuwa ga halittar sama da wato sammai da ƙasa wa tilafin laili wannan hari da yadda saɓawan dare da yini yake ana cikin yini yanayi ya zo a koma dare har ma idan mutum zai magana ce to idan gobe gari ya waye yanan yanzu ya yi dame an fita daga wani yanayi an shiga wani yanayi saɓawan yini da saɓawan dare da yini da ake samu Allah ta'ala ce la'ayatin li'ulil alba ayoyi ne akwai abin lura matuƙa ga waɗanda suke ma'abota hankula masu hankali suna lura da irin halittun da Allah ya yi a sama da irin yadda Allah ya halitta ƙasa da yadda Allah ta'ala ya ainihin saba dare da yini duk wani ya ce maka ana samun kaza ana samun kaza duka wannan tsari ne na Allah ya duniyar yanki yanki lokacin sanyi lokacin zafi lokacin kaza a ce maka longa dai wane ne shota na ya kuke bari na kun dai turanci da kuke yi duka wannan gaba daya tsari ne na ubangiji Allah ta'ala ya tambaye mu ayoyi da yawa cikin alkur'ani ce ku bar labari idan Allah ya sanya muku dare sarmadan ya zama bai tsaya ya miƙe har ranar tashin alkiyama ba a yi ne shin wa zai zo muku da yini da za ku nema abinci a cikinsa kaga babu saiwa, sai Allah ya ce ku bani labari idan Allah ta'ala ya sanya muku yini ya miƙe har ranar tashin alƙiyama man ya a cikin belailin ta nuna fi wa zai zo muku da daren da za ku huta a cikin shi kaga babu ba wani masanin kimiyya ba wani masanin ilimi inda za ka gane duk saninmu ba wani sanin a zo a gani ba ne idan rana ta kiffe to duka sai dai kame kame duk turawa da ka sani da komin mai tabba ture dole ya ya koma ya zira wa sarauta Allah ido saboda mai aikin mai kayan ne yake juya kayansa dole a yi haƙuri gara waɗanda suke musulmi masu imani za su kama sallah kaga su suna da wani abun yi su ma roƙo ne suke yi su ma fada ce suke yi shi ko wancan bai ma da abin yi shugaban masu mai ake ta kimiyya bai da abin yi gara kai kana sallah akalla kana da wani abin yi shine roƙo kai ma lallashi kake ga ubangiji wannan yanayin ya Allah a yi haƙuri ya Allah a yafe mana kaga akalla kai me gara kai da shi yanzu ina ilimin nasa Allah ta'ala ya kalubalace mu yake cewa ku ban labari idan aka wayi gari ruwa da ke ƙarƙashin ƙasa wanda kuke rijiya kuna bohol idan Allah ya zuke ruwansa wa zai zo muku da ruwan da za ku sha mutum ya zo ya gama abin nan sobe kuke ta kome fi ya gama ya lalaba duk inda zai lalaba Allah ya hana ruwan waye zai iya zuwa da ruwan wa'annan abubuwa in ka tattara su gaba daya Allah ta'ala ya ce kaga wannan sama to aya ce ga masu hankali kaga wannan ƙasa da Allah shimfiɗa aya ce ga masu hankali sannan kaga yadda dare ke juyawa da yini wannan aya ce ga waɗanda suke ma'abota hankula kalal kasimi imamul kasimi yake cewa a cikin mai littafin sama hasinu ta'awi tafsiri na shi imamul kasimi Allah ya masa rahama yana ɗaya daga cikin tafsirai masu kyau wayanda suke ainihin karantar da hakikanin sunna musamman abin da ya shafi akida yake cewa faɗin Allah ta'ala da ya ce inna fi khalqis samawati wal ardi ko ai fi ijadihima alama huma alaihi min al'umuril murhisha samar da wannan sama a kafa ta a yadda take samar da wannan ƙasa samar da saman da ƙasan gaba ɗaya alama huma alaihi kan yadda suke min al'umuril murhisha na al'amari mai ban mamaki al'amari mai ban mamaki ka duba yadda Allah ya aje saman nan yace khalaqa samawati bi ghairi amadin tarawnaha Allah ya halice wannan sama ya kafa ta ba tare da wani ginshiki guda ba da kuke gani idan aka yi ginin masallaci ko makaranta ko ginin gida za ga an sa ginshikai filas da suke rike wannan mai ginin kada yi mai kada ya fadi amma ina wata fila da Allah ya tuka da sama kuma babu inda za ka jefa ce saman ta rufe ka ba inda za ka shiga har ka gama yawo a bayan ƙasa ka shiga teku tekun ba ka yi ta tafiya har kwanan ka ya kare ba za ka ga ƙarshen saman nan ta ubangiji wanda ya kafa ta ba ba ka ganin ƙarshen ta sai dai ta ga karshen ka amma kai ba abin da za ka gani kwarai kuwa ba an ce ƙarshen duniya na ruwa ba ruwan kuma ba ya da ƙarshe ba wanda zai ci ya gano sa. wayanda suka kwakula suka kwakula ba shiga tekun suka ba aka saki tsuntsu duk inda tudu yake tsuntsun nan zai je sauka a tudun ya gama yawansa duk ya gama rakidewa ya dawo ya sauka a jirgin saboda ba inda zai sauka babu ruwa ne kawai Allah ya zuba abunsa to don haka wannan aya ce ga masu hankali to shine imamul qasim yake cewa ai fi ijadihima yadda Allah ya samar da saman nan a yadda take da kasan nan al'amari na ban mamaki tilka firtifa'iha wa tisa'iha ita waccan wa saman kenan irtifaiha wajen ta sama gama da duk ka gama yawon da jirgi ba inda za ka sai dai ka shiga cikin ɗan gizagizai to ina za ka ɗan nan kake yawo kawai nan kusa da ƙasa akwai inda in jirgin ka ya tafi sai banka ya ƙare bai iya sakowa ƙasa man zai ƙare ka gano can saman ba kuma duk wannan gaba ɗaya har dangana duk me ake kiransa sama'u duniya sama ce ta nan duniya idan ka shiga ne za ka tafi sama ta ɗaya an fara kenan kuma wannan saman duniyan da ake ce abin hawa mafi sauri tafiyar shekara 600 ake yi sannan idan an je za a shiga sama ta ɗayan nan jama'a ba shiga ake ba kamar mutum zai shiga falonsa a'a ko da kwamandan mala'iku gaba ɗaya mala'ika jibrilu sai ya nemi a buɗe masa a lokacin da yake tare da shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka zo na ciki yana ganin ka kai kuma baka ganin sa kuma wannan saman Allah ya ce wa hafiznaha min kulli shaytanir rajim duk wani kariya da tsaro Allah ya ce mun bata daga dukkan wani shaytani jefaffe daga ramar Allah kwankwasawa ya aka ce man anta yace Jibril ni ne Jibrilu babban kwamandan mala'iku cewa man ma aka waye nan tare da kai yace Muhammadu ne ce Abu Isa ilaihi har ma an mai wahayin ashe duniya ta zo ƙarshe aiko manzon Allah alama ce ta tashin alkiyama yanzu har an aiko shi sai ce bi ka umirtu kai dai Allah ya umarta bude mu wannan kofa Allah aftaha li ahadi kowa kar a bude mar manzo Allah ya shiga haka akai ta wannan tafiya har aka gama saman duniya aka tafi inda aka ci aka tafi da ubangiji magana ba karama ba ce wannan duniyar gaba ɗaya da ka ɗauke ta ka jefa cikin sama ta ɗaya kamar ka ɗau ƙwandala ne ka jefa cikin daji yadda ƙwandalan nan za ta ɓace ka gaza gane ta haka saman nan za ta ɓace a cikin sama ta ɗaya ka kasa gane ta to shi ne imamul qasim ya ce idan mutum ya dubi yadda Allah ya samar da sama da ƙasa na al'amura na ban mamaki tilka sirtifa'iha yadda saman nan ta ɗaga ta yi tsayi tsayin da ɗan adam baya iya ganin ƙarshe menene iya wannan saman kamar yadda muke ganin saman wannan silin to wannan saman iya idan ka kawai yana kallo ne amma ba karatun nan ya tsaya ba irtifaiha yadda ta sama can wattifaiha da kuma fadinta duk wata halitta da ke doron ƙasa dole sai ta shiga ƙarƙashin wannan sama ba yadda za a wani ce ya fita daga ƙarƙashin wannan saman ta Allah bai yiwa ta yi nan manya kulu ko menene shi yana ƙarƙashin wannan saman ne to shine mala yace tilka firtifaiha yace waccan samanta wannan kuma da yanayin faɗinta wa hadhihi tinqifadiha in ka dawo ƙasa yadda Allah ya yi ta a ƙasa wa kasafatiha da ainihin fadinta ko kace yawan ƙasa sannan me wattizaiha da yalwata kai ta gudu kai ta gudu kai ta gudu a ce maka mai ya kare nan gaba ko bakai komi ba idan ka gama fita a Najeriya nan zaka fara shiga Kamaru idan ka gama ɗirka wutar da zaka ɗirka kai ta gudu a mota kai ta gudu a ce to yanzu ka wuce kamaru zaka shiga wata ƙasa nan ma ka ta ɗirka gudu da ka gama ce to yanzu ka gama fita daga yankin Afirka zaka shiga wani yanki haka zaka yi ta yi idan ka gama gaba ɗaya dai ƙasar Allah ba ka iya ƙure ta sai dai ka je inda zaka yadda Allah ya yi ƙasar nan da faɗi wannan shi kansa wa'azi ne yau da za ka yi tafiya a mota a ce daga Gombe zuwa Adamawa yaya daji iya ganin idanka a ce daga Adamawa kana so ka ga Taraba daji iya ganin idanka haka da duk inda ka zagaya malai ce to duk wanda ya lura da wannan yadda Allah ya zuba ƙasa da fadinta da yalwata wa ma fiha min al-ayatil mushahadatil azima da abin da ke cikin ita sama da ainihin ƙasa na ayoyi da ake gani masu girma musamman ka dauki sama ɗin ayoyi wa'azi kowane daga cikin tauraro ka ya fi girman duniya duk tauraro ya fi girman duniya yawwa wannan taurarin da kake gani ba magana ba ce ta wasa ga sunan iya ganin idanka ayoyi ne wanda mutum yana iya gani ya san cewa wannan abin ba magana ba ce ta wasa wannan ya gama dan bincikensa ya gama wannan ya kawo abin da zai kawo shi ma aji wancan shi ma ya gama gaba daya duk Allah ya tattara mai ya ce wa ma utitu min ilmi illa qalila Allah ce ba ku da ilimi sai dan kada ba ku da ilimi sai dan kada kowa ya gama gano abin da zai gano da wani abu ya faru sai ya burkuta iliminsa sai ce ya koma research to shi Allah baya research a'a komi yana cikin ilimin Allah to don haka abinda muke gani na ayoyi a ganin idanu min kawaki ba sayyarati na ainihin eh, eh, me yake eh, menene kawaki taurari waɗanda suke a ainihin abin nan falakin sama masu wanda suke yawo ainihin falakin sama wa sawabita da abubuwan da suka rike sama abubuwan da Allah ta'ala ya kafa su wa bihar da tekuna a bayan ƙasa wa jibal duwatsu wa kifar da kwazazzabai wa ashjar da bishiyoyi wa nabat da tsirai wa zuru'in da nabat eh, abin nan eh, eh, me za a ce shi din da aiko nabat ba shine tsiro ba ko ka ce ganye wa zuru da shuke-shuke duk waɗannan abubuwa idan ka gani wani wurin idan ka je za ga Allah ya sanya wasu irin bishiyoyi ga su kala ɗaya in dai kana ganin daji wani wurin ga sunan dogaye wani wurin gajeru wani wurin Allah ya bashi kawai ko zabe ba komi wani wurin rami wani wuri tudu wani wuri gangara wani wuri sahara wani wuri mai laushi ja baki fari ba da Allah bai duka wannan aya ce wasimar da yadda Allah ya zuba 'ya'yan itace wani ka sa ka ji tsami wani ka sa ka ji zaki wani ka ci ka ji daci wani ka ci ka ji bauri ya wannan Allah ta'ala ya wannan wa hayawan da ainihin dabobe wa ma'adin da yadda Allah ya aje ma'adinai ana nan ana nan ana da wasu abubuwa da ake samowa a ƙasa a samo kwalli a samo su ƙaro su ne arzikin duniya aka zo a gano man fetur eh tun da akwai man fetur ɗin ai Allah ne bai sa an gano ba yanzu nan gaba cikin ƙasar nan akwai abin da Allah ya ajiye na arziki nan gaban an gano shi sai man fetur ya koma kaman ba komai ba nan gaba za a gano wala Allah yanzu ba a gano amma nan gaba za a gano abin da zai mai da man fetur ba komai ba ko da man fetur ɗin dukiya ce to wannan abin da ya yi gaba da shi saboda abu ne na ilimin Allah kullum Allah ta'ala yana kawo abubuwan da zai gwada mana mai mu da rashin mu da Allah da gazawanmu wanda yake yadda da Allah sai yadda cewa eh bai sani ba sai yadda cewa ya gaza shikenan sai ya zauna lafiya idan abubuwa suka rikice mai imani sai ya mai da al'amari gawa manzan Allah mara imani ba sai rika ganin cewa dan bai yi kaza bane dan bai kama kaza bane to sai a bar shi da dubararsa fitina nawa take tasowa a kasashen turawa har yau sun kasa ta irin su tsunami din na ke zako menene ba ga ayoyi nan ba Allah na nuna musu har yau me suka yi dan maganin wannan ga sunan har wutan daji ga shi gaba daya wanda shi musulmi ya san maganin waɗannan abubuwa me maganin su komawa ga Allah da tuba zuwa ga Allah abu ne wanda ba yadda ba yadda ka iya ke girgizan ƙasa da zartar ƙasa da ƙasa ta zartare, wani wuri ya girgiza wani wuri ya ta juyawa Ga shi nan dai abubuwa iri-iri duk wannan musulmi zai koma ga Allah ne ya ta roƙon Allah ya san cewa mai la haula lahu wala quwwa ba ya da ƙarfi bai da dubara sai da Allah ya yi shi to duka abubuwan nan Allah ya sanya su a bayan ƙasa a matsayin mai aya da muke gani wa ma'adin da ma'adini wa manafi da abubuwa na amfani mukhtalifatil alwan wanda suke da launi iri-iri launi iri-iri irin su kwalli kwalli yana ɗaibo kwalli ko zinari duk ba tono su ake ba da sauransu eh to kuma duk irin wannan saboda ɗan adam sai yi sai yi ta yaki duk wannan rigima boko haram ɗin ɗan fetur ne kawai da agani an fahimta ne rigima boko haram ɗan fetur da aka gani a wannan ɗan rukunin duk iya ta fitilan nan ta tsaya saboda ɗan adam haɗama eh innal insana li Lakanut, wa innahu ala zalika la shahid wa innahu li hubbil khairi la shadid yake Allah ya san mu sai bayanin mu waye Sai mutum da kake gani mai tsaurin kai ne mai tsaurin ido ne ga ubangiji kuma shi ya san haka kuma a wajen san dukiya mai tsananin san dukiya ne arzikin da yake Najeriya bai isa kowa ya ci ya koshi ba har a kai wani waje eh to amma wani sai ya tattara shi kare eh wani sai tattara shi kadai eh in ya tattara ai da zai iya ci ya cinye mana eh? ye ai malam abin da yake kawo ai daga an kafa adalci a bayan kafa duk waɗannan abubuwan kaucewa suke adalci ai shi ne lokacin Usman dan Affan ai shi ne abin da ya faru yau a zo a karbi gari gobe a zo a karbi kaza abin da muka rasa shine adalci idan ana so arziki ya taima kowa ai an san yadda za a yi yara da suke zuwa firamare ba rijista su aka ba an san yaro ne yake makaranta kaza in ana so za a yi ba kowa a rika zuba mai abin da za a zuba masa ba haka wasu suke yi ba kuma ya rage musu ne ya rage musu yawan ta'addanci amma a ce wani ya tattara gaba ɗaya kamar yanzu ka ajiye ma yara tiran abinci ka lura ka gani ko da a gida ka kawo abinci wani zai ga ya kwata tiran gaba ɗaya saura ga su kuma in an bacci da shi bai cinye ba ba zai cinye ba wanda za ka san abin ɗabi'a ce ya ƙarta ake yi to idan ba a yaƙi wannan ɗabi'ar ba a wurin yaron to zai ci gaba ne akan wannan mai ɗabi'ar radda aka yi kuskure aka tsora shi a wata kwana to duk abin da ya zo <laughs> ba zai shiga ba ana gane waye to an yaki wannan ɗabi'ar da wasu darussa da ake sawa a makaranta gara a sa darasin da zai yaki wannan ɗabi'ar eh? a ce darasi ne a samu ƙwararru darasin da ke gwada cewa abinci na mutum ɗaya mutum biyu na iya ƙoshi da shi a nuna musu misali a nuna musu abubuwan da abin zai zauna a cikin su tashi aƙalla ba za su yi irin mu ba yanzu nan gaba za a samu wasu mutane sai za su zauna lafiya to duk irin wannan dai ayoyi ga sunan Allah ya abubuwa daban-daban na ma'adini abun amfani masu eh, launi iri daban-daban wa tsuhum ɗanɗano daban-daban wa iri ya abin na ɗin ƙanshinsa ko warinsa daban-daban wal da wanda yake wato ke ɓantattu iri daban-daban wato Allah ta'ala da ya ce wa ikhtilafin laili wannan hari ai fi ta'aqubihim yanda wani yake bin wani dare ya biyo yini yini ya biyo dare wa kaunu kullum minhuma ko khalfahu al akhir wanda kowane ɗaya daga cikin dare da ɗayan ke zo ya kauna ɗaya ana gane wannan ai bi hasabi tulu'i shamsi wa ya gwargwadon fitowar rana da me da faduwar ta idan rana ta fito to dama shikenan magana dare ya ne ya wuce ko dosowa ta ya wuce idan dare rana ta faɗi to maganan yini ya riga ya ya wuce au fi tafawutihima bi ziyadi kullum minhuma bincikatul akhar ko ainihin yadda ake rasa ɗaya daga ciki gwargwadon yanda kowane yake ainihin karuwa gwargwadon raguwar ɗayan gwargwadon raguwar dare gwargwadon karuwar yini yanzu kaga ai gwargwadon yanda yini ke tafiya alamu alamunsa gwargwadon karuwar duhu gwargwadon yadda wancan ya kusa zuwa tun da asuba alamun rana tana zuwa ka dan fara ganin me hasken alfijiri hasken asuba haka dai har gari ya ainihin waye duka haka wanti kasihi bi ziyadihi raguwa wannan karuwa wancan duk wannan gaba ɗaya ka tara ce la ayati abun lura ne me yake so yi lura abun lura ne aya ce wato ai la adillatun wadiha ala sani duk wannan dalili ne wadihatun wanda yake a fili ala sani'i wanda zai nuna ma girman Allah wa azimi qudratihi da kuma ainihin mai ƙarfi ko girman ikonsa wa bahiri hikimatihi da girman hikimar Allah wa tankiri ko littafhim wannan ainihin e, e, na kira da ya kawo don girmama abin ne la'ayatin an gane wannan ko kamman wa kaifan wato gwargwadon yawa da yanayin girma yanayin girma da kuma yawar halittar ubangiji din ai kasiratun azima halittar ta Allah mai yawa ce mai girma ce gwargwadon abun duk gaba ɗaya ka tattara shi dai aya ce li ulil albab abin lura ne abin mai da hankali ne ga waɗanda Allah ya ba hankula ai lazul uquli ga ma'abota hankali waɗanda Allah ya ba su hankali ko uh, almajaluwati fi tazkiyati zuciyar da ko hankalin da Allah ta'ala ya sanya mai tsarki ya zama hankali wankakke wanda yake tattare da wato hankalin da ya samu wankewa hankali lafiyayye to idan mutum yana lafiyayyen hankali to zai ga cewa wannan abu ne na gane girman Allah bi mulazamati zikiri wanda zai sa mutum ɗin ya lazumci ambato da'iman ko da yaushe zama yana ambaton Allah kamar yadda Allah ta'ala ce allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan waɗanda suke ambaton Allah a tsaye waɗanda suke ambaton Allah a zaune ko kace a tsugune wa ala junubi haka nan akan kwibin idan suna kwanci waɗanda ke ambaton Allah a tsaye ambaton Allah a zaune ambaton Allah a kwance wa ya tafakkaru na fi khalqis samawati wal Shi ne mahallu shayi suna yin tunani A kan me halittar Allah ta samai da ƙasa sukan ce rabbana ma haza hadha batilan ya Allah ba ka halicci wannan sama ba haka kawai ba ka halicci ƙasan nan ba haka kawai subhanaka Tsarki ya tabbata gare ka ya Allah faƙina azabin nan ya Allah ka kare mu ko ka tsare mu daga azabar wuta ashe kaga waɗannan da aka ambata waɗanda suke ambaton Allah suna yin tunani wa ya tafakkaru. zama ka zauna ka yi tunanin Allah da girman Allah ta hanyar kallon halitta Allah wannan ibada ce mai zaman kanta ana gane wai idan ma baka yi wannan tunanin ba shedan zai baka aiki zai kawo maka tunanin ce bane ko tunanin wata damuwa da ta dame ka mutum ya tashi da hawan jini ya tashi jininsa ya hau da mutum zai daina wasu tunanin duniya na damuwar duniya ya tasa tunani na girman Allah ta hanyar kallon halittun Allah ba abin da zai tashi da shi sai lafiyar jininsa ya ƙara lafiya da kuma tawakkali ga Allah da dogaro ga Allah da samun kana'a ko ba shi ne ba saboda duk wanda ya dubi halittun Allah da al'amura wanda ya shafi halittun Allah da sauransu ba inda zai sauke shi sai karo imani ka gaba tun tashin hankali a gunsa ne babu ka lura ko sallah kake yi idan hankalinka baya cikin sallah to duk wani lissafin da ka manta shi misali abin da kai mantuwa kana kabbara sallah sai shi ɗaya tuna maka ai ko yau baka yi kaza ba ai ko yau ka ma yi alwala kuwa ba za baka tuna baka yi alwala ba sai a tsakiyar sallah saboda me kai ma hankalinka ya tashi daga sallah idan mutum hankalinsa na kan sallar baya tuna wani abu yadda ya shiga sallar nan ba abin da ke cikin zuciyar shi sai Allah haka zai fita sallar nan ba abin da ke cikin zuciyar shi sai Allah da ba muna gane wannan yawwa mutum ya shiga sallah ya fita bai yi tunanin ko duniya ko mi na duniya ba za mu iya kaiwa wannan matsayin a manan gaba eh yawwa za mu iya kaiwa wannan matsayin mutum ya sa kafa cikin sallah ya shiga har ya fita a sallah bai tunanin komi ba bai tunanin kowa ba sai Allah za mu iya kaiwa amma nan gaba mu dai ci gaba da yi eh yanzu dai kam a ce ka kawo sallar da ka sani guda ɗaya kayi har ka shige ta ka fita baka tuna kowa ba sai Allah ko ta juma'a ko ta musalawat ko sallar idi duk wata dai sallah da kai gaba ɗaya iya sanin ka ka zo ka Thank <laughs> you. liman idan alkiyama ta tsaya ina sallar janaza za ta kai mutum ai ba sa cikin sallolin ta na falala ba inda sallar janaza za ta kai mutum lada ce daga ƙarin falala ana maka magana sallar da Allah ta'ala ya ɗora mana mu yi ta matsayin mai farilla bai halice mu ba sai domin ta to sai mu shiga sallar wani ma gaba ɗaya zai tunanin shi zai wuta a sallar sai idan an yi ruku ya a ashe sallar ake shi ma sai ya bi da sallar to dan haka maganar da yake yi a nan Allah tabaraka wata'ala yake cewa ya tafakkaru na fi kalki samawati wal ard shine mahallu shayi ay fala yaqulu halun min ahwalihim an zikrillah su dai wa'annan bayan Allah da Allah yake ambato a can ba wani yanayi nasu da yake zama haka nan la yaqulu halun min ahwalihim ba ba a samun wani yanayi daga cikin yanayin da suke ya rabu da ainihin ambaton Allah bi ma'ana ko da yaushe suna cikin mai tunanin Allah ambaton Allah ko da yaushe wanda an ambaton Allah din nan al-mufidi sifa al zahir amfanin da zai kawo maka zahirin al'amarinka zai gyaru zai wanku zai wanke zahirin al'amarinka wanda al-mu'assiri fi tasfiyatil batini wannan zai tasiri wajen gyara badinin bawa zai gyara zahirin bawa kuma ya bada tasiri wurin gyara sa gyara zuciyarsa kenan a waye gari bawa zuciyar shi kame ta wanku ta gyaru ta yi kyau falmuradu malam ya ce abinda ake nufi ta amimu zikiri biha game rayuwar tasu da ambatonwa da ambaton Allah rayuwa ta game idan ka ga mutum a zaune ambaton Allah yake mu fa yanzu abin ma zai zama garibi idan an gaya mana cewa wani eh, kana zama dan ambaton Allah ko kuma bil ahram ce dan tuna Allah dan tafakkuri yin tunani kawai ka je ka yi alwala ka zo ka zauna kawai so kake ka yi tunani akan halittar Allah nau'i ka ba, don ya ƙara maka imani kaga mu kila ba ma kirga wannan cikin ibada eh kawai ka zo ka zauna zaman da kai kawai ka zauna ne don ka yi tunani ka zauna don ka yi mai tunani ba na cefa ba ba na kwangila ba ba na a'a tunani akan mai halittun Allah abin da ya zaunar da kai kenan tunani akan halittun Allah ce to shi ma wannan yana daga cikin addini ne shi ma yana daga cikin addini to don haka yake cewa li'anna hal ahwalu al-ma'hudati allati la yaqulu an hal insanu ghaliban wanda irin wayannan lokuta ne da aka saba da su wanda mutum baya rabuwa da su galibi lokuta da ake samu haka nan ga sunan ba a komi ko ko lokuta da bawa yakan dan samu faraga sai a waye gare mutum yana ambaton Allah a ciki wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard yana tunani akan halittun sammai da Allah ya yi da ƙasa ai fi insha'ihima yadda Allah ta'ala ya ainihin halicce su bi hadhihi al ajrami al da irin wannan yanayi mai girma Allah ya musu wato yanayi babba ko yanayi mai girma wa ma fiha min ajaiba min ajaibil masnu'ati da abin da ke cikin sama da abin da ke cikin ƙasa na ainihin masnu'at halittu masu ban mamaki sai ka san sama akwai halitta mai ban mamaki sai ka san ƙasa akwai halittu masu ban mamaki a wannan ƙasa a tona ƙasa ka ga irin wannan a tona kaza ka ga irin wannan halittu iri-iri abubuwa Allah ya sa al'aja'ib na ban mamaki na abin da Allah ya wa gara'ibal mubtadi'at wato abubuwa da Allah ya kaga wanda suke gara'ib abubuwa ne wato baki wanda ga sunan abin mamaki ci wannan kuma menene ya ce wannan yashi ne ci wannan menene ya ce wannan kasa ce wannan menene wani irin dutse ne akwai dajin da za ka shiga in kaga wasu irin duwatsu sai ka tsaya kallon su ka ɗauka ka mulmula ka mulmula duk wani daga cikin gara'ib wa ajaib idan da yau za ka shiga ƙarƙashin ruwa ka ga wani irin kifi ka shiga ka ga wani irin dutse ka shiga ka kaga abubuwa ga su nan da Allah ya sanya a sama na ban mamaki da da Allah ya zuba a bayan ƙasa na me wanda ƙagaggun abubuwa ne Allah ya ƙage su ba a san su ba Allah ta'ala shi ƙage su duk wannan bawa zai ainihin gani liyadullahum zalika ala kamali qudratis sani duk wannan dan ya nuna maka cikar kudura cikar ikon wanda ya yi su subhanahu wa ta'ala akwai kifin da ake ganin hanjinsa in kana kallon mai suke cewa discovery da kuma abin ya baka mamaki ka ga halitta iri-iri wani abin abincinsa abin mamaki ne wani abin shi cinye wani abin abubuwa iri-iri na ban mamaki halittu iri-iri maciji kawai sai ga kala ɗari maciji ba kala daban-daban ya fi kala ɗari wanda Allah ya sa mutum iri gano kifi iri-iri a ce maka wannan mai ɓera ne amma kala kaza ɓera kala kalan ɓera. a ce maka wannan kala kalan kaza duk wannan ba halittun Allah ba ne. duk wani ɓangaren da ka kara sai ka ga wani abu a ciki wanda zai baka mamaki na a ja'ibul masnuati wa garaibul mumtari'at Don wannan ya nuna maka qudratu wato qudratu tsani wato iko na shi wanda ya wannan tabaraka wa ta'ala wa alamu, annahuma ko anna lahumu khaliqan qadiran mudabbiran hakiman daga nan bawa zai gane cewa saman nan da kake gani fa da abin da ke cikin ta na ban mamaki kasan nan da kake gani da al'amura na kage kage na ban mamaki to lalle sama da kasan nan suna da khaliqan mahalici ba ta bane a'a shi Allah ne ya halicci ta ana gane a ita ne ya caɗin ba Allah ne mahalicinta daga nan mutum zai gane kai saman nan tana da wanda yake ike da ita khalikan suna da wa'ani mahalici sannan suna da mai ƙadiran mai iko ne mudabbaran mai tsari shine mudabbir mai tsari ne hakiman kuma mai hikima sai da ka kalla ka abubuwa da yawa akwai hikima da ka kalle su in dai kana da lura eh wasu wuraren noma baya yi ruwa ya yi yawa wasu wuraren ruwan babu kwata-kwata ba a noma wasu wuraren ɗan daidai ko ba ka ake ciki ba yanzu akwai garin da sai dai su noma wake shi kada yake yi wani garin su noma shinkafa wani garin su yi noman kwakwa eh koko komi kuma ana bukatar sa wani abin sai ka haute kuka tsallako da shi kuma ka tsallaka musu da abin da ba su da shi duk wannan tsari ne na Allah duk abin nan ka kalla Allah Allah ta'ala ya ga dama yayi iri da yayi eh sai bai haka ba yanzu kaga muna ai har girki ake da itace wasu kasashen suna ma da itacen da za a girkin suna da itacen ne a ina yake duk wannan menene Allah ya gwada maka ikonsa da ba su da itace sai Allah ya kawo musu wata dubara ko ba samu dubara da ake dafa abinci da idan an samu su kuma wancan sai ba su da ga nan dai abubuwa da takalla ya yi saka gane cewa saman nan ƙasan nan suna da mahalici mai iko wanda yake mai tsari kuma cikin tsarinsa hikima akwai hikima cikin tsarinsa li'anna izami asarihi girman halittunsa abubuwan da ya yi wa af'alihi da ayyukan Allah ɗin ta dullo ala izami khaliqihi ma ta'ala wannan yana gwada maka girman Allah duk me ake so akwai mana wai adam girman Allah ba fa girman ƙasa ba ba fa girman sama ba duk girman wa ake so a kai mu to ana so a yi amfani da halittar sama ne da halittar ƙasa a kai mu zuwa ga sanin girman wa girman Allah kamar yadda ce, wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu alwahid duk abin da ka kalla sai kaga cewa aya ce shi wannan abin aya ce dake gwada ma Allah ɗaya ne mi ka kalla ka dauki mutum Allah ya ce wa fi anfusikum afala tubsiru ku kanku aya ku kalli kanku ba kwa gani ne yanzu a nan gurin wa yake da wata na'ura da ya siya wadda ta shekara talatin tana aiki ba ta lalacewa? ba ba a taɓa mata komi ba wata na'ura ya eh? shekara talatin kaga ya yi ƙoƙari ya eh? arba'in hamsin ya eh, sun yi shi da kyau za a iya samu amma kaga nadir amma yanzu ka dubi mu ba nan cikin akwai ɗan shekara hamsin ko sittin kwakwalwarsa ta taɓa tsayawa me ya taba zuwa ya gyara a cikin ta eh akwai wanda ya taba kai kwakwalwarsa gyara misali me a jikinka kake kai shi gyara wannan kaga halitta Allah ke haka take kuma tana nan tana aiki abin da yake tace maka abinci a ciki shekara arba'in hamsin bai taɓa tsayawa ba kullum yana tacewa ba kullum yana tacewa eh tsara kullum ana tsarin. ba a daina ba duk wannan a gwada maka ikon wa shi yasa ce wa fi ku kuma kanku aya ne inda za ku kalli kanku afala tubsirun ba ku gari ne kai kanka aya ne ka kalli kanka ya isa ka gane cewa Allah Allah ne na'am eh na'am

kuma daga cikin sallan ma banda amfanin lahira akwai motsa jiki da ƙara samun lafiya da sauransu da haka za ka samu musulmi komai nashi abin arziki kaga wannan ba karamin aya ba ce wai nan mutum ya yi wata dubara ce a dan samu a rage mai a dan samu a rage kamar nau'in rage zaki wani yaro aka haifa da matsala wani ne irin masu cewa sai sun shekaru su yi auren nan irin masu fulani ka sai ne gurgurdan kwaran yadda boko ya ratsa mutum shi maka zai yi fulani to shi ma ya samu irin wannan matsala sai yi fulani ya shekaru ba ya aure ba da aka yi aure sai haihuwa ta buwaya haihuwa ta gagara aka yi ta samun matsaloli daga ƙarshe aka haɗa da 'yan dabarbarun da Allah ya bayar na zamani ya ka samu yaro sai ya zo amma dai ilimin bai da cikakken lafiya sai aka haifi wannan yaron. yaron nan da aka haife shi ga shi dai mutu mutu haka kamar rai rai ga nan dai shi bai mutu ba kuma dai bai rai ba kuma ga nan dai da ko ga dukiya amma fa ana son ya za a yanzu yaron nan akai ta yadda za a yi akai ta yadda za a yi ya ka ce za a yi mana wani aiki a Zariya a zo da yaron amma duk yadda za a yi kar a wuce minti arba'in a sanya cikin motan asibiti a sanya mashi yan abubuwa duk yadda za a yi daga cikin kaduna ana so ya shiga Zariya a minti arba'in ya shiga wannan gurin kar a samu matsala kar a wuce minti arba'in shi ne lokacin da aka baya. to na ake neman direban da zai iya zuwa a cikin wannan lokacin daga cikin kaduna ya isa a wannan lokacin eh a lokacin akwai wannan akwai wannan wannan rudanin hanyar din ina ga maka wanda duka bai wuce shekara ɗaya da wani abu kaga wannan rudanin ya shigo aka samu wanda zai iya yace amma sai da daddare yace sai da daddare ba kowa ya faɗi nashi ka'idoji ke sai dai a yaƙuri ya ce da ya fara tafiya da yaron nan ɗan jariri ba amma aka ba da motar 'yan sanda a gaba motar 'yan sanda a baya saboda a kori kowa in ba da wata matsala kara a same ta zuwa ta iso a asibitin na zari e shi ba duk waɗannan abubuwan gaba ɗaya aka gama yi aka zo da yaron nan a lokacin da ake so aka gama abin da aka yi ya samu lafiya sai dai ya samu lafiyar ras sai Allah ya dauke ka ah to ai ba kudin ba nuna ai kudura kenan ko ba ka ba kudura kenan to yau sai aka ce yau misali Allah ya ba matarka ciki ta haifi ɗa lami lafiya ba wata matsala wata yi ma a gida ko sisi ba kashe ba sai mutum ya ga cewa ba abin da Allah ya mai da zai gode wa Allah sai kama complain ana cikin wahala kasar nan ba saboda Allah ko kuɗin ragowa wata shi <laughs> ya ta ihu yana zage zage ya ta ihu nawa ka ba Allah ya ba ka nan ya nawa ka tsaya eh <laughs> kaji yanayi ya kai mutum wato idan mutum ya gane kyautar Allah shi yasa kalmar haihuwa ai kaga da kyauta Allah ya kawo ya habu dala ce yana kyauta wa wanda ya so yaya maza ko ƴaƴa mata ko kaza yanzu kaga irin wannan duk tsare-tsare da mutum kullum ya rika gawa kansa gaskiya kada wani abu ya ruɗe ka ka ce sai ka shekara kaza za ka yi aure ko duk wannan ka yi abin da za ka yi duk wanda ka gani a duniya wa ma min dabbati fil ardi illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha mai da al'amari ga Allah shine zaman lafiya rashin sanin Allah yake sa mutum yake wa Allah shi shigi akan al'amura ya rika ganin bari ya tsara kaza ya tsara kaza kada nan gaba ya sha wuya malam idan Allah yana so ya karbe kuɗin mutum sai ya sanya mai ciwon da zai rika kashe kuɗin har sai ya koma ya talauci yanzu akwai wanda duk wata idonsa sai ya kashe mishi dubu ashirin wani duk wata sai ya kashe dubu ɗari wani duk wata sai ya kashe dubu ɗari biyu wani akwai ciwon da yake damunsa duk shekara ko duk wata sai ya kashe kaza idan Allah yana so ya sa bawa sai ya jarabta da irin wannan idan ba ya so kyalin sai ya kyalin mutum akwai ciwon da zai tashi a tafi wata ƙasa a kashe miliyoyin kuɗi duk wannan yana faruwa duk abin da za ne in kaga ka zauna lafiya Allah ya barka in kaga ka zauna lafiya Allah ya barka abubuwan da Allah ya yi a cikin jikin mutum su yi ta aiki ba tsayawa jini na nan na zagayawa zuciya tana harba jini tana ta aikinta shekara ashirin talatin arba'in hamsin sittin ba ta dai tsaya ba ba ta gaza ba wani fa bai samun wata matsala sai mutuwa ta zo kawai sai dan yi ciwo ya mutu kawai ba dan wani abu ya tsaya a jikinsa ba ba abin da ya tsaya daga aiki duk wannan za a gane girman Allah mu kanmu Allah ce kai komi akwai aya wa fi anfusikum ku kan ku kalli kan ka kalli kwakwalwa ka kalli yadda zuciya take da yadda zuciya take ɗaukar sako ta ba kwakwalwa to me ya za ka gane bambancin mai hankali da mara hankali eh zuciyar ce ai ɗaukar sako daga zuciya zuwa ƙwaƙwalwa daga ƙwaƙwalwa zuwa zuciya wani al'amari ne da Allah ta'ala ya saba shi kawai sai a wayi gari mutum a cewa da ya zama hukunci kaga mutum iya mutum amma zai iya halaka kansa saboda Allah ya cire masa hankali su duwayen nan suna cikin abubuwan da za a gane girman Allah rabbana ma kalakata haza batilan ya Allah sama din nan da ayoyin da ke cikinta ƙasan nan da ayoyin da ke cikinta ana ganewa mutum ne dabba ce duk dabbar da kaɗa ko ita kanta akwai wa'azi kowace dabba fa inda za ka ɗako ta wa'azi da za a yi magana kanta ina ji nan ne na kawo mana wani abin da za ka magana kan mosquito shine ne abin nan complicated creator of Allah ko da suka kawo cewa yana da yana da yana da x-ray machine duk ina jin aina ba ku na ce ku yi photocopy yawa yana da kaza ga inda zai duk yadda jiki yake sai ya tsaga shi ya ɗiba abin da yake so ya zuba abin da yake so sauro ga yanda yake kuma duka gaba ɗaya gama ya mutu a kwana goma macen ce ke kai kwana arba'in kamar yadda bincike ya gano daga baya suka gano wannan cewa yana da ido guda ɗari yaya eh eh yawa na abin nan ba duk irin wannan ba karamin wa'azi ba ne da ka karanta mu ba abin da zai kara mana sai mai sai imani domin mu da Allah ya ambaci abin a cikin alkur'ani mu mun yi imani da ƙuda da abin da ke tare da kuda da kowace irin dabba idan ka ɗauko za ka samu akwai abin da yake annafi a cikin akwai azza abin da yake ba da amfani da abin da yake cutarwa a ce maka eh, eh, giwa saboda cin itatuwa da ka sha kashin ta ciwon da yake damun ka wanda ka sani wanda ba ka sani ba za ka warke a rika cin fitsarin rakumi saboda ciwo kaza da irin ciwo kaza a sha nuna rakumi saboda kaza duk wannan abubuwa abinci ne magani duwaye Allah ce dabba kaza namanta ko dabba kaza fatarta ko dabba kaza idonta ko dabba kaza kitsanta ko dabba kaza ko duk ba akwai wannan ba wannan fa abin da Allah ya sa muka gano kenan banda abin da ba mu gano ba abin muka gano jama'a banda abin da ba mu gano ba duk wannan menene ayoyi ne za mu gane duk abinda ka gani a bayan ƙasa biri ne alade ne menene rabbana ma khalaqata hadha batila yana da abin da yake yi nan ne nake gaya mana wani ya ta faɗa saboda an an fesawa gidan ƙwari magani shi kuma abin da ya karanta kenan Kwari ne suka fito ana layin shiga jirgi sai kwari suka taru suna cizon mutane a kafa aka ɗauko an fesa a ce na akwai abin da suke yi a wannan gurin Allah ya kawo su ya kawo dogon turanci ya buga kusa ni ba turanci dake ji shi ka ka'ida yanzu cire su a wannan gurin ba tare da sun yi aikin da ya kamata su yi ba yana iya haifar ma kasar wurin da matsala kaza ya ta zuba turanci ya ce don haka a basu kurin mu ne za mu tashi mu canja layi ba su ba in sun gama ba dawo nan an jima za ka neme su makarasa halittun wayannan irin yan eh, ƙananan ƙwari da ke cinnaka da sauransu cinnakan nan da kake gani mai gashi akwai abin da yake yi ya zo ita cizon mu ba mu jin daɗi da duk wata halitta da Allah ya yi malam aya ce ne zaman kanta mun gano ta ba mu gano ba ilimi ne ba mu da shi an fahimta yi nan ana nan wata nan wani zai gano kaza ana nan yanzu ba suna yau bincike su gano cin naman alade ga illolinsa kaza kaza ba yanzu ba gashi ana ta fama da coronavirus da sauransu ba saboda ciye-ciye da abubuwa da sauransu an ci musulman ba su kamuwa kama ya kulun to ala ayi hal dai musulmi yana da tsafta saboda ba komi yake ci ba domin kamar da malaman usulu suka ce ash-shari'u la ya'muru illa bima maslahatuhu khalisatun awrajiha wa la yanha illa amma mafsadatuhu khalisatun awrajiha inda shari'a ce tace a bari to abin nan gaba ɗayansa ɓanna ne ko ko ɓanna ta fi yawa in kuma ya ce a yi gaba ɗayansa amfani ya fi yawa kaga duk irin waɗannan abubuwan ya kamata a ce an lura ana dubi zuwa gare su don a ƙara samun imani to gaba ɗaya ma kalakata haza batilan bi ma'ana yufakkiruna suna yin tunani su masu imani ƙa'ile na zalika suna masu faɗin wannan idan suka yi tunani iya inda tunanin su ya kai su sai su ce ya Allah ko dai mun gano ko ba mu gano ba baka halicci abubuwan nan haka nan kawai ba baka halicce su haka kawai ba wato ah, wa kalimatu hadha da aka kawo mutadamminatu ah, li darbi min at an kawo ta ne dan ta kunso ko ta nunar da wani yanki na me na girmamawa girmama abin da ake magana akan sa hadha rabbana ma khalaqata hadha batilan sai aka kawo ismul isharati lil mufrad al mudhakkar al ko aka kawo shi aka ainihin nuni yace ai ma kalakata hadhal makhluq al'azima al'azima sha'an ya Allah baka halici wannan halitta mai girma ba mai girman al'amari baka halice ta abasan ba ariyan min al-hikma baka halice ta dan wasa ba ko haka nan ba tare da wata hikima yanzu kai ne ka gama tunani akan tudu ko ka gama tunani akan gangara ko kai tunani akan ƙasa ko akan yashi ko akan dutse sai ka ce ya Allah ma kalakata haza batila ya Allah baka halicci wannan hakanan ba ni dai na gaba tunani na ban gano komai ba amma na san baka halicce shi hakanan ba wata hikima ba dole akwai hikima ko ba haka ba idan ko mutum yana da ilimi zai gano cewa Allah ya sanya mai wal jibala autada ko ba haka ba su duwatsu su ne mai tiraku fashe-fashen dutse bai kawo alheri saboda su ne turakun da Allah ya sa ya kafe kasa da su wannan kaɗai muka sani ko su dalilan kuma na hikimomi Allah kaɗai sani kuma a cikin su za a fasa a samu ruwan sha a ce kai wannan ruwan da dadi yake kai wani wurin ba sai an fasa ba dutse kawai ta zubar da ruwa daga ina yake zuwa ina ne karshen sa ce haka aka haife mu muka ga dutsen nan na zubar da ruwa har yau gashi na zubar da ruwa har mu mutu ma gashi nan mu za mu tsama koma ga Allah mu shi eh eh ta tana da wannan da sai a sa sai zama wata da wannan sai ya kama wannan to duk wani abin da ya shafi ilimi dama yana daga cikin abin da ake so al'umma ta gani ka gane cewa duk al'amari dai gaba ɗaya mun gano cewa ga aikin dutse ga aikin kaza amma sani na wurin Allah al'amarin gaba ɗaya dai na hannun Allah mu masu sallamawa ne ga ilimin wa ilimin Allah eh kuma a samu abin da ake so ke eh, kwarai kuwa ai sai an je wajen magana bohol a auna ce da ruwa a buga bohol ba wani wurin ana ganin ba ruwa dai za a yi bohol din dai kawai sai kuma a ga ruwa tsum saboda me Allah ne ya so ya shayar da bayansa haka yake eh haka yake da yake shi mai iko ne to da haka yake cewa Allah bai yi shi ba ariyan min al-hikma ba tare da wata hikima ba khaliyan min al-maslaha Allah bai yi shi haka nan ba tare da wani amfani ba bal mutadamminan li shikamin jalilatin Allah yayi abin ne yana kunshe da hikimomi masu girma wa masaliha azimatin da kuma maslahohi amfani masu girma min jumlati ha, an kuna, wato ko eh, dilalatun alama ma'rifatika wato dan Allah ka wato ya kai Allah kai daga cikin dalilai min ha, daga cikin abin da ya kunso an ya kuna dalalatun ya zama wani dalili ko wata manuniya akan saninka ta hanya Allah ya yi dutse ne ko ya yi ƙasa ko ya yi ruwa don ya zama wata hanya ce da za a gane Allah an fahimta yi wata manuniya ce da zai nuna maka cewa kai ruwan nan akwai wanda ya yi shi ba shi ya zuba kanshi a nan ko ko dabban nan akwai wanda ya yi ta duk da abin da ka gani ya ba ta mamaki ko ka kasa sanin kan da sanin kan gadonsa ko kuma ka iya gano abin da ka gano to duk Allah ya yi haka ne don ya zama dalili ya zama manuniya cewa akwai wanda yi dama buƙatar kenan bambancin ka da wanda zai ce everything is nature everything is nature don haka eh, abin nan da harauye su ne masu cewa idan mutum ya mutu a Najeriya zai koma haife shi a Egypt ko zai koma haife shi a Ingila yana markarewa koma Tsar bai da tashin alkiyama amma kai ba a'a ta suke mahiyar illa hayatu na duniya na mutu wa na haya ba komai bane face rayuwar mu ta duniya muna mutuwa muna rayuwa wa ma yau ne kuna illa ta ba ne kashe mu sai zamani mu kaga ai ba haka bane sun ma'amata hu ka Allah shi ke kashewa Allah ta'ala shi ke raya Allah duk abin da muka mun san cewa daga Allah ne idan mutum ya mutu anan ya tafi abin nan hayatul barzakhiyya daga nan kuma sai filin alkiyama daga nan sai aljanna ko wuta kaga da mun yadda da wannan shine bambancin wanda ya imani da duk abin da ka gani Allah ne Abin da muka iya ganowa daga Allah ne wanda ba mu gano ba Allah kaɗai san shi san yawan wanda kuma muka iya ganowa Allah ya sa mun gano daga ƙarshe dai ilimi gaba ɗaya na wurin wa ana gano wannan ai karka ce komi ne ta ne wannan zindiƙanci ne da ainihin tsari na abinda zai fidda mutum daga musulunci don bai sallama wa Allah ba bai ba Allah siffarsa ba da sunansa na al'alimu eh al'alimu alhakimu to bai bashi waɗannan sifofin ba shi ko Allah dole ka yadda alimu ne dole ka yadda hakimu kuma ilimin sa bai da iyaka wa wujubi da'atika in ko an san ka to dalili ke nuna wato bayan sanin naka da kuma yi maka da'a wa shtinabi ma afkitika da nisatan ka ya Allah wa an yakuna madaran lima ayashil ibadi dan hakan tsare-tsaren da kai ya zama tsari ne ga ainihin rayuwa bayi wa manaran da wata ainihin fitila yurshiduhum ila ma'arifati ahwalil mabda aw al ma'ad wanda wannan hasken zai shiryar da mutane zai dora mutane akan sanin yanayi na farawa da kuma inda za ku ba a fara daga me a fara daga ruwan mani ana nan a zama gudan jini ana nan a zama kaza kaga duk da haka mutum zai sani ana nan a kare a me a kare a mutum ya girma yana mutum har ya koma ga makomarsa idan mutum ya gama gaba ɗaya ya zo ya zama ƙasa wata rana sai Allah ya ce ya tashi kuma ya tashi Allah ya ce ya tashi kamar yadda Allah ya gwada ma wani fa amatahu Allahu mi'ata amin Allah ya dauki ransa shekara 100 a ba'athahu sai Allah ya tashi shi aka tambaye shi ka nawa anan yace yawman aw da yau na dan wuni ne ko ma dan wani rabin yini dan wasu awoyi nayi Allah ya ce a'a balla bisa mi'ata amin kwancen nan da kake shekara ɗari kai a wurin fanzur ila ta'amika wa sharabika ka duba abincinka da abin shan ka ma bai huce ba saboda iko na Allah abincinka da zafin sa, abin shan ka yana nan duk ga sunan yadda suke wanzur ila al-himari kalli ma jakin ka zamu hada shi a gabanka yana kallo kashi ya taso fata ta taso gashi ya taso kaza ya taso sai ga jaki ya hade ya zama yadda yake mata bayyana lahu lokacin da komi ya bayyana gare shi qala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir da ba galasi yawa Allah ba ya za Allah ya raya garin nan kaza kaza ko ba kaiwa Allah galasi ba daga lokacin yace yanzu na san cewa Allah yana da iko akan komai dan ya gwada ikonsa a kaina mu kuma sai aka kawo mana labarin dan ya zama wa'azi gare mu a wata riwaya falamma bayyana lahu qala a'lam ka sani imana ilam ka sani daga yau ka daina wa Allah galati ka sani anna Allah ala kulli shay'in qadir ai kaga an kawo dan ya san cewa Allah mai iko ne akan komi. ko kuma ka sani Allah mai iko ne akan me akan komi in an mutu shekara 100 an tada to idan an mutu shekara dubu ko shekara miliyan Allah bai gagararsa Allah ya tada kenan zaka yadda akwai me akwai tashi to in ko akwai tashi zaka tsaya kai abin da ya kamata duk waɗannan ayoyin da Allah ya ba da abin da ya nuna mar da abin da Allah ya gwada ai dan ya san cewa ga mabda ga kuma me wanda yake alma'ad Ala ta'ala Allah ta'ala ya ce wa fil ardi ayatul lil muqinina kai idan ka dubi bayan ƙasa ka dubi duniyan nan akwai abubuwa na aya ga waɗanda suke da yaƙini in dai kana ka yarda da Allah kana da sakakkan cewa kai ka san bayan ƙasa din akwai aya eh sai ka san akwai aya akwai abin lura abin da ke gwada maka girman Allah wata ƙasa ja wata ƙasa fara yau da za a zo a ce maka an fara ginin bohol sai ga an fara watso farar ƙasa a fara watso jar ƙasa ana nan taɓa taɓo ana nan gari gari ana nan kaza duk da an yi wannan Allah ya ce duk wannan gaba ɗaya ayatul lil muqin aya ce ga masu me yaqini masu kankancewa yace wa fi anfusikum kai ku kanku aya ce ku kayan kanku aya ce wa'azi ne afala tubsirun shin ba kwa gani ne wa kana salafu magabata sun kasance magabatan kwarai yufaddiluna ko Aka ne ko tafakkura sa'atin suna fifita su zauna minti ɗaya ko awa ɗaya su yi tunani game da halittun Allah wanda hakan zai kai su ga sanin girman Allah to su hakan ya fi musu alaƙiya mai lailatin akan yawon laifi in ka lura kwarai kwa ai ya fi lada ka zauna kawai yi shimfiɗa ka zauna ka tuno ka kalli wata halitta Allah ka yi tunani yadda Allah ya girman abun ko kankantarsa ko Allah ya masa wayau ko Allah ya masa basira ko wata halitta daga cikin halittun Allah wanda ya ƙara maka imani ya ka kwana sallah shi yasa za ka ji ana cewa baccin malami inda da suke cewa ya fi ibada dole abin da suke kawa daga irin wannan ne su magabata tunani akan Allah da girman Allah ta hanyar halittun Allah ya fi musu kiyamun laili an gane ne yanzu a ga mutum misali sai kokarin sallah amma bai san sallah ba da yawa malami za ka kwana sallah ya zo yi wani abun da zai wuce ka kai kwana kai sallah saboda shi yana da ilimi sai yi wani abu ɗan kaɗan sai ya zama yana gaba da kai eh. idan ka duba littafin ar-rasul wal ilm eh, wani asari daga Abdullahi dan Abbas yake cewa in tsaya in yi nazarin matsala ɗaya ta ilimi in gane ta yafi in kwana sallah in yi nazari akan wata matsala ta ilimi in gano me hukuncin yanke farci ko me hukuncin kaza in gano fi in kwana sallah idan ne nazarin na gano in kwanta in tabbaci na to fi in kwana sallah bi ma'ana wanda ya wannan gano ilimin to ya fi wanda ya kwana sallah eh? ai tukuna kai ka tsira ka samu alaka da Allah shi wancan ta yi sallah yake amma bai da alaka da ubangiji ko ana ganewa in dai ba kun manta karatun ba ai abu na farko da mala ya kawo mana yace ce ma'rifat abin da lahi zurfafa sanin Allah yana ɗaya daga cikin hanya da za a samu mai karuwar imani gwargwadon yadda kake zurfafa sanin Allah gwargwadon yadda imanin ka yake mai karuwa gwargwadon yadda rashin sanin Allah yake a zuciyar bawa gwargwadon yadda imanin sa yake mai yake fadi ashe kaga kenan sanin Allah wace hanya ce za ta kai ka ga sanin Allah daga ciki akwai tunani akwai tadabburi to tunda akwai tunani ka zauna ka yi tunanin dan ka san Allah to ya buka kwana sallah ana ganewa yawwa to shine magabata wasu daga cikin su sun kasance suna fifita tunani na ɗan awa ɗaya ko minti ɗaya ma kan su kwanan sallah li'anna tafakkura sa'a tunani na awa ɗaya ko na minti ɗaya ya tsumuru fil kalbi min imani yana ainihin wa zuciya da imani bi izmatillahi imanin sanin girman Allah wa ƙudratihi da ikon Allah wa jalalihi da girmansa wal khawfi minhu da kuma jin tsoron Allah aksaru ya kuma qiyamul laila, fiye da yadda qiyamul laila yake samarwa ana ganewa yin tunani ka gano Allah yana haifar maka cikin zuciyarka yana haifar maka da imani ka yadda da girman Allah ka yadda da ikon Allah ka yadda tsoron Allah fiye da yadda mai ƙiyamun laila zai samu maka walamma sa'alat ummu darda'i an aksar ibadati abi darda ummu darda sahabiya ce aka tambaye ta akan mafi yawan ibadan Abu Darda'i ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah da aka tambaye ta akan yawan ibadarsa kala ta ce kana aktsaru ibadatihi at-tafakkur mafi yawan ibadarsa shine zauna yana tunanin girman Allah ya fi dogaro da tunanin girman Allah kuma mai abun ya kai shi ka karanta tarihin Abu Darda'i shi fa gidansa ma shimfiɗar da zai zauna bai aji ba ya riga ya sakankance da lahira da yin tattali da lahira da kuma rena kokarinsa da yake da lahira da haka shine ya aka tambaya aka ce ina kayan ɗakin ku yace suna sabon gidanmu da aka matsa mai da tambaya yace can sabon gidanmu wai ina kake gina gida yace can lahira nake nufi ilaihi nursilu salihah matarina duk abin da muka ga yana da amfani mai kyau ne can muke aika shi duk abin da muka duba muka ga mai kyau ne yana da amfani sai mu aika shi can domin nan muna zama ne ko yanzu ko an jima kawai za a ce shiryo mu wuce ko tafi kawai a wuce ba shiri to da haka ya za a ji wani kaya kuma da kakan haka ne irin wannan shi ke kara mutum mai imani a zuciya ka ga ya tsaya yana gina lahira amma da kaga mutum ya tsaya yana gina duniya to rauninsa a wajen sanin Allah da bin Allah ainihin ba ba dan karami bane to saboda yanayi insha Allah ta'ala za mu tsaya a nan idan Allah ya kai mu rana ya ce sai mu tashi daga kan wannan darasi subhanaka allahumma wa hamdika, shado Allah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh